Karfe 5 da minti 30 a nan yamai sashen Hausa da studio Kalangu su magabatar da labarai. masararo asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri na yau juma'a 23 ga watan oktoba na 2020 a cikin shirin za ku yi cewa a jihar maradi kashi 80 cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro suna fama da karancin shine abinda jama'an kiwon lahiya suka danganta da sakacin iyaye a wannan shiri muna ɗauke da rahoto kan tsadar albasa a kasuwannin birnin yamai rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana kan rashin tattaunawa a game da mu'amalar maza da mata tsakanin yara da iyayensu. asibitin gundumar tesawa a jihar maradi na karɓar masu dauke da cutar zazzabin cizon sauro da dama musamman yara sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar magabatan cibiyar kula da yara masu fama da tamowa sun bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na yaran da ke wato yaran da ake kula da su suna da karancin jini saboda iyayensu ba su kaiwar a asibiti da wuri in shi Dr. Mamman Hamidu Musa a zantawar shi da Saidu Sanke. Al'amuran masassarar cizon sabrar surtu aka ɗauka bana abin iya da ɗaukan hankali al'umma bari suke yaran su sai sun galabaita labaita da sai sun gashi in aka ɗauki kashi ɗari wajen kashi tamanin ko abin da ya haka nan ƙarin jini ne ƙarin jini kuma in ya zamanto ba cutar jini ba ce in dai hal ɓangaren masassarar cizon sabro ne gaskiya ganganci ne a gare mu kenan yara sai sun jima a gida ba su da lahiya ne ake kasu duk yaran da aka ce sai an ƙara mishi jini a kaɗan ya hisati sati biyu yana a masassara abin da muke so a gare su yaro da dare ko so ɗaya in ka ji jikin shi ya gumi da sahi kawai ka nemi likita mu likitoci muna samun kalibule abin yana ba mu wahala wajen a ceto yayukan yaran nan kenan abin da muke so gare su yaro so ɗaya in ka ga ya masassara da dare da sahi ka janyo hannun shi yana tafiya hankalin ka kwance shi ma nashi kwance na likita kwance a yi aiki hankali kwance. kamar a ƙasashe masu tasowa da dama fasalin muradin karni na ci gaba bai kammala ba a nahiyar afirka da kuma a nijar musamman in ji shagorar kungiyar kasashen majalisar ɗinkin duniya a nijar jiya a jawabinta na makon kasashen wannan majalisa a nan yamai duk da ƙoƙari mai yawa da aka yi akwai sauran aiki a kafin a cimma muradun ci gaban mai ɗorewa kardiyatalo indai da ƙarin bayani sur la base de l'agenda 2063 dangane da fasalin 2063 na majalisar Dinkin ƙasashen afirka afirka ta gabatar da wani takaddun shaida a cikin manufar ci gaba mai ɗorewa wannan ya mai da hankali ne kan canjin tsarin tattalin arziki da haɓaka gaba ɗaya a fasahar ƙere-ƙere zaman lafiya da tsaro ƙasar Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe hamsin inda aka gudanar da shawarwari kan fasalin shirye-shiryen karɓar tsarin daidai kamar yawancin kasashe masu tasowa fasalin muradun karni don ci gaba ya kasance ba a kammala shi ba game da hakan kamata ya yi kasar Nijar ta kama fasalin 2030 da fasalin 2063 na Majalisar Ɗinkin kasashen Afirka don fuskantar ƙalubalen cimma nasarar ci gaba mai ɗorewa. makama kifi na gundumar birnin kwanni a jihar tawa sun karbi kyautar kayan aiki daga wata kungiya mai zaman kanta domin taimaka musu wajen ganin sun gudanar da wannan sana'a a yanayin da ya dace laftana kanal musa iliyasu ya yi wa usman musa arzika karin bayani kaya ai kalla kaya da yawa ne kaga dai gashi nan jirgi ma na ruwa jirgi 30 an ka kawo da kayan da aka aiki da shi hilahilai waɗannan na tafiya da shi da riguna waɗannan na shiga ruwa da ake ce ma gilet de sovietai. su ma da 60 an ka kawo buret da 80 an ka kawo rato da 80 na hidda cawa da cikin ruwa an ka kawo takaluma waɗannan da 80 na shiga ruwa kai kaya kalla ga sunan tun na hidda ma e, tabki cawa da na kamun ki hada ma na sarrafa kihin kenan a shanya shi shi bushe kuma a soya shi mu abinda muke jira gare su su yi unhani sosai yadda ya dace su sa su ga hanya wadda ta dace su aiki da su sannan kuma in sun ka samu wannan ki sun ka kamo su ba mu adadin wannan ki a auna a san me shike hitowa shine muke bi mu gani wai abin ya ci gaba ko shi na ci baya wani mataki kamata a dauka New Rice for Africa Nerika wani nau'in shinkafa ne da aka amince da shi kuma ake nomanta a niger. kuma tana jurewa ambaliyar ruwa wannan nau'in shinkafa ya samu dacewa da ƙasar noman afirka ta yamma musamman tare da samun albarkatunta mai yawa kamar yadda dr sido amir yakuba mai bincike a ma'aikatar bincike kan harkokin noma ta kasa inran ya bayyana wa wato ya bayyana a hirashi ta wayar tarho da muktar hamadu iri-iri na shinkafa iri daban-daban ne ko na iri da koyin da ya kamata a sashi wajen a ne domin da ko wa'ansu iri da ake cema nerika shine ake cema afirka rai tun lokacin nan ne aka yi aiki aka samu iri na nerika din wanda yake su kamar inda ko ruwa da yawa ma kamar cikin zalmu an gani a cikin afirka da ruwa harkar ta ruwa wani bi tana yin yawa don haka na aka yi su a cikin sattin din nan mu muka yi bincike muka yi aiki bisa su a nan inran aka samo guda biyu nerika eltra 49 da Amerika el To su biyun nan su ne aka sa su wajen masu aikin shinkafa. Ya kai wajen shekara goma sha biyar. Abin ya komo na ruwa ka gani yanzu suna aiki. Ya zama to aiki ne muke yi da duka masu aikin shinkafa ɗin su ma sun sani sosai. Ita wannan da sha suka yi tana ɗan kule-kule ba kamar gambiyaka ba yanzu ka gambiyaka an ka dafa ta ba bata wannan kuma aka ce bata zazahe. Albasa abu ce da aka amfani da ita a dukkan yankuna na duniya, tana daga cikin kayan miya da aka fi amfani da su a Nishar. Sai dai tun wani lokaci, wato tun wani ɗan lokaci albasar ta yi tsada a kasuwanni daban-daban. Salamatu Kadiri ta zagaya a kasuwannin habutagi da wadata inda ake saida albasar ga kuma fassarar rahotonta. Farashin albasa na ci gaba da hawa-hawa cikin kasuwanni daban-daban na yame wasu mata masaya albasar da muka tarda wurin na kuka da wannan hawan farashin amma duk da haka sun dukufa haka nan dai suna saya domin ko yin amfani da albasa cikin dafuwa abu ne da ya zama wata al'ada a nan. Albasa tana da tsada kuma ba ta dadewa tsakanin kwanaki biyu uku take lalacewa. Ba ma iya ganewa ba a ce muna cikin rashin albasar kasar Nijar har a ce yanzu farashin rabin tiyar wannan albasar jika ɗaya kamata ya yi a ce manomanmu sun yi wani abu. Bai kamata kullum muna dogara da na kasashen waje makwabtanmu. A gaskiya ya yi tsada sai dai yalla tare da lokaci zai yi sauƙi. Don wani lokacin kana iya sayan so'in har shika uku dala ɗari. Halin da 'yan kasuwa ke ma wata kimantawa ko ne ta yanda yake bada sharfinsa a ganin wasu wannan hawan farashin ya danganti ne da kasancewar yawancin albasar daga kasashe makwabta take shigowa. Albasa tun sari na ta da tsada ɗan ƙaramin sakon. Farin abin da muke siyo shi jikka ashirin babu yanzu ya kai talatin tasa jikka bu. Yanzu albasa ta da Najeriya kawo ta. Yanzu abin da ka ɗauko da wani ya tsada. Kuma can ba duri suke samun ta ba. kula da kin wani kauri ma baka maganin kudin ka kamin samun sabkan farashin na albasa al'ummar za ta ɗau lamarin da zummar hakuri Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun nuna damuwarsu dangane da tashin hankalin da ke faruwa a Conakry da kuma yankuna da dama na ƙasar Gine biyo bayan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ran 18 ga watan Oktobar na 2020 wanda a wanda a sakamakonsa ɗan adawan ƙasar Selu Dalen Diallo ya yi ƙararin cewa shi ya lashe zaben. jagoran kungiyar amnesty international a yankin afirka ta yamma da ta tsakiya samira dawud ta yi karin bayani a santawarta da habibu garba ta wayar tarho mun damu sosai da al'amarin najeriya gine da ma na cote d'ivoire balle ma na gine da muke bin al'amarin sau da kafa abu ne da yaƙi ci yaƙi canyewa mun damu da ganin wannan tashin hankalin yana ta ci gaba yanzu ba na iya baku wani adadi ba tunda muna ta ci gaba da tattara ra'ayoyi da suka shafi tashin hankali da aka samu kwanaki biyun nan da suka gabata tun karshen zaben shugabanni amma ra'ayoyi da dama sun nuna Amfani da bindigogi da 'yan sanda suka yi don watsar da 'yan zanga-zanga ko shiga cikin unguwanni da gidaje faɗawa mutane. Yau a cikin wa'annan ƙasashen an samu wani babban koma baya akan abin da ya shafi inci kamar incin faɗin albarkacin baki, incin yin zanga-zanga tunda yanzu ƙasashe ne wa'anda a ciki babu wani gwadin rashin amincewa ko ta hanyar faɗar albarkacin baki ko ta wasu zanga-zanga. Yanzu kuma sai halin da ake ciki a game da cutar corona a Nijar. Wata sanarwar ma'aikatar lafiya ta bayyana cewa daga 17 zuwa 22 ga watan Oktobar na 2020 an samu ƙarin mutane shida da suka kamu da cutar corona daga cikin mutum 4,239 da aka yi wa gwaji a makonni biyu. Kawo wannan lokaci Nijar ta samu mutane 1,215 da suka kamu da cutar a cikin jimillar mutane 34,670 da aka yi wa gwajin yayin da 69 suka rasu. 1,128 suka warke sannan 18 na samun jinya. A cikin tsarin rahotanninmu kan soyayya wajen matasa a Nijar, yau muna ɗauke da maimacin bayanin Mustapha Alasan na garin Agadez. Sunana Mustapha Alhassan, shekara ta goma sha takwas. Lokaci ya canza ba kama yadda aka san shi ba. Mu yanzu da muka taso muna cikin lokacin mu ko doshi muna ganin 'yan mata hankalin muna tashi irin wannan. A kyan ma mace tana iya armi. namiji a ce dai kama venta gaskiya soyayya ni na ji daɗi cikin ta tara rana muna ekwal sami a haka lokacin dai ana ce min na wane na wane na wane fiske har lokacin ina ɗauka abin shirme har na ɗauka abin da gaske haka har na shiga nima tarkon soyayya matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu Gora sannan ki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen. Ni akwai wani zance da nake so na yi miki. Ya sha mini kai, ya hana ni sukuni. Subhanallahi gora, to zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ƙa'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman a ƙasar Nijar kawo batun jima'i haramun ne a cikin dukkan al'ummomi lamarin da ya kasance wata matsala tarbiyyantar da matasa a game da jima'i a cikin iyalai. Musa Hassan ya duma muna wannan lamari ga kuma fasarar rahotonsa. ya ɗan zarce shekara hamsin Amadu mahaifin wata ɗaliba da 'yan samari biyu wanda ya fi su shekaru yana ajin lise a ganinsa yaransa ya kamata su yi nishaɗi da warinsu amma bisa sa kulawar mahaifan nasu. Kana iya barin yaro ya fita, amma ka rika saka mashi ido, ka san da wa yake hulɗa, menene yake tare da abokaninsa. Yaro ya dace ka rinka kira shi, ku rinka tattaunawa zai yarda da kai ba abin da zai iya ɓoye maka kana iya gwada masa ga abu mai kyau ga mara kyau amma kai tsaye baka iya kwatanta masa ga abin da ya kamata yi saboda irin wannan ƙara tunzura yaro ne ya shiga wata mummunan hanya wasu 'yan mata idan ba a riƙe ba sai a yi ɓanna Ko da ana ɗaukar wannan ƙarni wani zamanin kaucewar hanya wa'annan matasa da daɗi da ciwo na ƙoƙarin daidaitawa ga bin umarnin mahaifa kan yanayin da kowane ke rayuwarsa. Wata rana ana bari in hita, wata rana kuma ba a bari in hita. Wannan hira laɓe da katanga shine ba a so. Su sun yi dai son ka shigo da sarmayin cikin gida kai hira. quand je demande la permission idan na tambayi izinin fita ana bari na sai dai akwai sharuɗan da ba a bari na tsallaka ana ba mu shawarar kan mu yi mu'amala da mummuna abokani saboda abokin barawo shi ma barawo ne lami dan volar sai volar masanin ilimin zamantakewa kuma jami'in sadarwa alu'aye ya bayyana cewar tarbiyya ita ce abun farko da bibiyar tallafawa yaro domin ya san tarkon sungaye na zaman rayuwa da sanin yadda zai tunkarar su ko kuma ya kauce masu. Tarbiyya wani tsari ne da ake tusawa yaro tabi'u na gari da na zamantakewar al'umma. Abu na farko shine na sakin fuskar ma'aifiya na bada tarbiyya ta gari tare da girmama da dubaru da kuma yanke hukunci na ma'aifa idan yaro ya jajirce. Idan tarbiyya na da gautsi musamman ma kan batutuwan da ba a son a faɗi a cikin al'umma munanan sakamako na da yawa. Duk yaron da ake hana ya san gaskiya zaman rayuwa idan ya fito waje za su ganin abubuwan da ba a son su sani kuma sai su fada ciki tarbiyya rakiya ce a cewar jami'in ilimin zamantakewa kamar yadda sinadarin serum yake shiga ɗan adam ya ƙarfafa kariyar kai da kai tarbiyya ya kamata ta sanya matasa na su san ƙalubalen rayuwa kuma su san yadda za su tunkarar su masu sauraro karshen shirin kenan a huta lahiya